Moi, j'étais addini ne kuma da wani ya ba ba ba ba yi ba yi

muke da zage shi za mu karatu yaya mutum zai iya ce ma Allah na gode da neman biya daga ka bani shi ne kai kyakkyawan tarbiyya kyakkyawan tarbiyya mutum na haɗa kuɗi kan shi ya sa kuɗi a cikin cikin shi ya sa kuɗi a cikin sassan shi ya zo ya karya su fi sannan ya yi biya mai yawa wallahi zai wurin Allah ya ce na bar yaro na duka ban kai shi makaranta mai kyau ba ban kai shi ruwani ya hafa da shi Qur'ani ya baka hadisi da tafi ba ya baka abu a tsayi ba ka sanar Allah ya ce ba ke ka gine gine ba ka sai mutunci masu kafa na aiki ka ne ka yi fara Allah ya ce su ya ce ya ga da nan da ku an kusa ku wa alaikum na ku kiyaye kawunan ku sannan ku kiyaye kuma wato iyalan ku da yaran ku kiyaye san dai so da yawa an mu zafi ya da yawo ta wuta muna gudu ni yi kai ka mu je mu dawo saboda mu kakkaɓe wutan duniya da ban yawo haka ya kamata kuma ka san cewa wutan zafi a yayin da duniya ba ka yi kokarin kakkaɓe da yawo da an yi abin da ba sun yi da tafi ka ji kuma na aya ya ce a cikin ruwan ne mu ma'ana ki ku ba su madadi mai ku da su ko ai kuma tabbas ne da shi abin da Allah ke yi ku an kusa ku ku kiyaye kawunan ku da iyalan ku yaran ku da gode da biyan da baka shi ne ka yake kawo tarbiya ka sani cewa yau tunanin tsaro ne na ce mai kai da mai kafin kuma yana wata wace ban ba saboda a ne ya tura tuta suna faɗi cewa kyauta ba ka sa ka yi mai shi gani daidai yadda idan mutum ya ba ka riga shi ka ayo shi ka goge shi da kyau ka sa ya gani ko ya kara maka haka ne kuma idan mutum ya ba ka riga shi ka mai da shi abin goge takalmi wallahi ya ta haushi zai kara maka ko ba gaskiya ko ya kwata abin shi daga wuri to kuma ba mu'minata liman tahab insha Allah wai yana ba wanda ya gaba mata sai ƴaƴa mata wa yabu ya shafa duku wanda kuma Allah ya gaba rashin sai ƴaƴa maza aw min zawuji min zukan ko ko ya gaba ya mun shi ma ta take da maza ai ba zan ba ni mun sha kun da zai zo ya ce wanda ba su haihuwa Allah ya kiyaye mun da wanda da ke wannan Allah ya kiyaye ya ba kowa iko ya hanta na shi shi ne akwai stigma na rashin jin kukan yaro samu ya gogar ya liki kuma da wanda suna gaskiya mu gudu tare da su ya tare wannan ciwo ne na rashin haihuwa ta ka kada ka ce kai ba ka aure ba ka haihuwa eh kai wani rashin haihuwa ta ce wa yadda abu mai ne a cikin ganin damar shi ya sanya wasu kuma ba su haihuwa ta da rashin haihuwa ba kyauta ba ne inda ma haihuwa kyauta ne kuma mun baka ka duba shi kyau ba Allah ka san cewa kuma yaran nan da Allah ya baka kurrata aini kai kaya ne don ka zo ka supply da ke cikin mata da sauran su ban yi duka abubuwan da sai ka gama ki ganga lokaci ka shi ke kuma mun ka miki biyu godiya ni ka sa ki mara wanda ki dukiya ki ce mai kana da good kana da good choice ka iya zabi kana da dawo ko rabe ke kuma ce miki cikin ganin dama na da iya zabi na ya sami zabi and kuma ainihi an da kan ruhu idan da sun yi kai wani su sun da lokaci mai yawa a riga Allah ya sa ga musu da su kai wani shiga na lokacin da sai a gaba na ko da musa ya zama mutu ko yadda ko ya yara suna tsoro suna tsoro na ne tarbiya shi ne ka kula cewa jikin yaro ya kamata ya zama mai karfi nuna da kawai ba ai kuma wa haka ila Allah min kuma mumin salih ne karfi shi ne mafi alkhairi da kuma mafi tsoron Allah a kan raunin ne ba kai kai yaki ba kai kai ba kai kai ne dukkan da yana da ya fi ka alkhairi da yawa yi sahabai akwai kai dukkan sahabai a tare da su sallallahu alaihi wa sallam lafiya ka kama sun sha ne yana yi ne iya kawo abubuwan da yake da shi Allah ya bashi da zai hankalin shi zai in ba da kanshi da mu san ainihin yarda Allah amma na da lafiya a cikin shi shi ya taimaka mu ba shi haka kuma a jarar zaɓi da tisari wani sha'anin tattalin arziki ka koya ma yaro a cikin zai kare zama mai ra'a authority Allah bai kuma yi kuma yasa ka yi mutum da nama masallaci al'ummar mu khasatan mu ya saka haka mu fidda Najeriya da san da shari'a suna da inda ka koyi ilimin shari'a na rayuwar mutum dole ka yi wa'azi